بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء gaba لا تشيل مكينا muke yi شافي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم wato ya koka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta yi da kafurai a zamaninsa a can baya mun yi gazwatu badrin wato yakin badar wanda shine babban yaƙi na farko wanda manzala ta sama ya da kansa kuma shine yaƙi babba da aka yi daga cikin tarihin yaƙin wato ainihin musulunci ko yaƙin da manzala ta sama da kafurai wanda babu yaƙin da ya kai shi girma sannan mun yaƙin a Uhud gazawatu Uhudin sannan kuma na uku shine Al Ahzab to a yau za mu yi bayani akan abin da ya shafi gazawatu Bani Quraiza wato yaƙin Bani Quraiza wanda shi kamar cikato ne na yaƙin Ahzab banu ƙuraiza yahudawa ne wanda suke kusa da garin madina wanda a lokacin da kafin a yi yakin ahzab manzala ta suna ya ɗau alkawari da su ba za su taimaki kafurai akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma ba za su ba da kofa ta ɓangaren su a shiga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madina a yaƙin shi ba to amma kamar yadda muka yi bayani a wajen yakin ahzab shine sun saba wannan alkawarin sun ba da dama an shigo wa musulmi ta su, ta wannan warware alkawari ne tunda sun warware ko sun cancanci a yaƙe su to a lokacin da aka gama gazawatul ahzab aka dawo gida wanda shine yakin wato ainihin taron dangi wanda Quraishu da Qatafanawa da kabilun da suka bi su suka yi taron dangi don su zo su tumbuke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi daga garin Madina wanda inda sun yi nasara a yadda suke so da musulunci ya zama tarihi to amma ubangiji ta'ala ya alkawarin zai ɗaukaka wannan addinin ko da a ce kafirai ba sa so zai arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhirahu ala ad kullihi walau karaha mushrikun Allah ta'ala shi ya aiko manzala ta sama da shirya da addini na gaskiya don ya ɗaukaka shi akan sauran addinai gaba ɗaya ko da mushrikai ba sa so to duk da ba sa so dai musulunci haka ya dinga sama kuma lokacin da suka kure ƙarfinsu na yakin taron dangin da suka yi wanda ba su ci nasara ba Allah ta'ala ya taimaki manzala sama da mala'iku da iska suka fatattake su daga lokacin manzala sama ke cewa al'ana naqzuhum ga zuna? yanzu kan sai dai mu neme su mu yaƙe su amma su ba za su zo wuri mu su yaƙe mu ba kuma har manzon Allah sallallahu bar duniya ba a kawo musu hari a Madina ba sai dai musulmi su je su yaƙe su to da aka gama wannan yaƙin bayan manzon Allah sallallahu ya koma da shi da sahabbansa sun dawo garin Madina bayan wata guda da aka ɗauka ana gurza wannan yakin domin wata guda aka yi mutanen madina musulmi da maza sama suna ta cikin garin madina suna bayan wannan gololodin ko suna fiskantar gololo su kuma kafirai suna bayan gololon suna fiskantar madina wannan wata guda aka yi ana tafka wannan yakin kafin ubangiji ta ala ya kawo sa. akwai wahala akwai gajiya akwai rauni akwai juyayi na wasu waɗanda aka rasa a wannan yaƙi to kafin a ce a fita yaƙin banu ƙwareza sa'ad bin mu'az an ji masa rauni a gazwatul ahzab sai roƙi ubangiji subhanahu ta'ala ya ce Allahumma la tumidni hatta tuqirra aini fi bani quraiza ya Allah karka ɗauki raina sai ka nuna mini abin da zai faranta mini rai dangane da abin da ya shafi banu ƙuraiza, wato irin hukuncin da za a musu saboda saba alƙawari da suka yi saboda akwai wato ƙulla yan uwantaka tsakaninsa da su da abokantaka to kenan ko ana dawowa din sai ba manzara kuma ya ajiye makaminsa ya ajiye sulken yaƙi sahabbai sun ajiye sai ga mala'ika jibrilu yace wa manzala ta sama a waqad wa ta silaha fa innal mala'ikata lam taba ajnihatahum ya rasulullahi ka aje makami ne ai yaki bai karewa suka mala'iku ba su aje makamansu ba saboda haka famhab wa mamma aka ila bani quraiza ka zabura da kai da wanda suke tare da kai ku tafi bani quraiza malaka jibril yace ba a ci ta zama ba a tafi banu quraiza a je a yake su su ma a gama da su ya ce to ni kam na kama hanya ya ɗauki jama'an mala'iku ya tafi ya ce na yi gaba zan je in girgiza su na tsorata su domin su mala'iku galibi sun je wajen yaƙi ba suna yaƙin ba ne suna tsorita kafurai ne sai musulmi su ci galba a kansu kamar yadda ya faru a yaƙin hunain da yaƙin ahzab da kuma shi wannan tsoritarwa ne amma a yakin badar ne mala'iku suka yi yaƙi suka sassari kafirai suka kama suna miƙa musulmi sai dai su musulmi ba sa ganin su amma sun yakin da kansu a yakin badar amma in ba ba duk ina za a ba da tarihin mala'ika mala'iku sun je yaƙi to suna tsori ainihin kafuran ne to shi ku abokin faɗanka idan tsoro riga ya shige shi kenan ka karya lagonsa daga nan za ka ci galba a kansa shikenan mala'ika jibril yayi gaba da shi da rundunansa na mala'iku sai manzo Allah ta sama ya sa mai shela yayi shela wato ya sanar da sahabbai ya gaya musu man kana sami'an mudi'an fala yusalliyanna al-asr illa bi bani quraiza duk wanda ya kasance mai jin magana manzala ta sama mai yi wa manzala ta sama biyayya kada ya yi sallar la'asar sai a banu ƙwaiza wato sai ya shiga wannan garin nasu shi kenan na zahar ne daga nan aka kama cikin tsawa ana tafiya ga gajiyan da ake da shi na yakin azab bai sauka ba da rauni ba a warke ba haka aka kama tafiya kawai shi kenan aka kama tafiya wato irin wannan jarrabawan ubangiji ta'ala yana jarrabar sahabbai da irin wannan kuma suna cin jarrabawan lokacin da aka gama yakin ahzab da raunuka abin da yakin uhudu da raunuka da komai ubangiji ta'ala umarci manzo sama ya tafi da sahabbansa su je yakin hamra'ul asad kafirai sun juyo wanda ake ce masa yakin badar karami aka ce to maza maza da raunukan da komai ku tafi in kuna jin radadi su ma suna je ku tafi haka aka dinga fita kuma aka je aka yi nasara a can kamar yadda na da kissan a can baya to haka nan nan ma aka ce kowa ya kama hanya a tafi banu quraiza shike na aka kama hanya aka sabon manzala ta sama suka yi masa biyayya shi sa aka ce man kana sami'an mudi'an wanda ya zama yana jin magana manzala sama yana bi to kare ya salla a ko ina ta la'asar sai a banu quraiza wato yayi maza maza la'asar ta masa a banu quraiza a je a tafi wato ainihin wannan yakin umarni na ubangiji subhanahu wataala bani quraiza za a gama da su suma domin a samu aminci a ainihin garin madina a inda musulmi suke shikenan suka kama tafiya arsalan wato jama'a jama'a suke tafiya in wayannan suka kimtsa suka yi guruf, suka fita sai wayannan su sake kimtsa sai su fita tun da labarin ya zo ne dumi sa kuma yanzu ake son a fita kaga ba magana a haɗu lokaci guda a tafi maza sama ya kama tafiya wayannan su tafi su riske shi wayannan su tafi su riske shi shi ana cikin tafiya sai la'asar ta musu ba su je banu kurai ba shi kenan sai suka samu saɓanin fahimta menene manzala ta suna yake nufi da cewa kada ku yi sallar la'asar sai a banu za? wasu suka ce eh magana nan a zahirin ta take ko da lokaci zai fita karka yadda kai sallah a hanya sai ka je banu za? kuma haka suka yi ba su yi sallan la'asar ba sai a banu ƙuraiza wani ma rana ta faɗi masa wani har lokacin sallan isha tukunne ya isa banu kuma a lokacin ya la'asar ɗin da bin umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce a'a abinda manzon Allah sama yake nufi shine mu yi gaggawa mu je banu ƙuraiza mu yi gaggawa mu je banu kada la'asar ta mana ba mu je nukure za ba amma in la'asar ta riske ka hanya ko baka samu ka je ba sai ka yi sallah ba yana nufin cewa ko da lokaci zai fita ba suka ce su haka ne fahimtar su sai suka tsaya a hanya suka yi sallah la'asar suka kama su shikenan da aka ba ma za su ma labarin ga abin da sahabbansa suka yi sun kasu kashi biyu a bisa fahimtar hadisinsa wannan sun fahimci sai an je ko da lokaci zai wuce wannan ko suna fahimtar a sauri dai ake son a yi amma lokaci zai shige ba za a tsaya wato za a iya tsayawa a yi sallah maza sama bai aibanta kowa ba walan yu'annif wahidatan min al taifatin bai ce kai da kai sallah kai laifi ba ko kai da ka bari ka je banu quraiza kai laifi ba saboda kowanne su ya ijtihadi ne wanda ya ijtihadi ya dace yana da lada biyu wanda ya ijtihadi ya kuskure yana da mai. lada ɗaya kuma an gafarta masa kuskuren nasa man ijtahada wa asaba falahu ajran wa man ishtahada fa akhta falahu ajrun wahid hadisi ne na mazala ta sama saboda haka kenan dukkanin su suna da lada kuma an in ma ne kuskure an yafe masa saboda haka manzala sama bai aibanta kowa ba to amma ko a fahimtan ku wa fi fahimtan hadisin wanda suka yi sallah wanda suka yi sallah a hanya su suka fi fahimtar hadisi amma wayancan su suka ɗau zahirin hadisi ko ai ba za ka aibanta su ba tun da zahirin maganan man kana samihan mudiyan fala yusalli al-asr illa ibn qurayza duk wanda yake jin magana yake bi wato yake jin magana maza sama kuma yake bi kar yayi sallar la'asar sai a bani quraiza dan la ilimin ka kadan ne me zaka fahimta Bara ka yi ko da lokaci zai shige ko da lokaci zai shige a bani quraiza za ka yi me za ka yi sallar la'asar shi yasa suka bari amma wanda ya fahimci cewa sauri ake son a yi shi bai samu ya fita da wuri ba ko ya samu dan tangarda a hanya sai ga rana za ta faɗi sallar la'asar to shi ya fi fahimtar hadisi don abin da ya kamata ke nan ko saboda lokacin sallah yana da muhimmanci ba za ka bari lokacin sallah wuce baka yi ba manzala sama ma inda kana tare da shi bare ce a'a kar kai kar mu sallah sai ba lokacin ta ya wuce ba to ina wannan yana faruwa a lokacin aikin haji idan an zo za a mutane daga arfa shi manzala ta sama bai yi sallar magariba ba da isha sai a muzdalifa a ranar arfa to kai ma aka yi kamata kai sunna ce ta mazala ta sama ka kama hanya daga arfa kana tafiya sai ka je muzdalifa za ka yi sallar magariba da isha ko da ko lokacin magariban zai shige za a shiga isha ko da lokacin isha din zai nausa ya zurfi za ka yi haka to sai ake samun matsala daga baya-baya dacin zamani maza sama da sahabbai da magabata kowa tafiyan kansa yake yi za kama hanya da kafa ko da abun hawa wani za ka iya isa musdali faƙila karfe goma dare ko karfe sha ɗayan dare kafin sha biyu za ka isa ko da da kafa ne daga baya sai zama da sai in an zo an ɗauke ka to zuwa ɗauke ka nan ana iya samun matsala ko bayan an ɗauke ka za ka iya samun gosiyo to sai zama na a yanzu kafin a je musdalifa galibi dare yana yi sosai amma a yanzu an gyara zan mai da mu dan baya kaɗan kafin a buɗe hanyoyi kafin a yi tsarin nizamu taraddudiya cewa kowane ɓangare kowace ƙasa ko ƙasashe su afirka da sauransu da laraba kowanne ga hanyar su ga inda za su bi mota tana iya gudu ta je ta dawo sai dai an karanta motocin don kar a haddasa gosulo wannan galibi za ka samu zuwa sha ɗayan dare an gaba ɗiban mutane amma a baya can akwai lokacin da in an hau mota aka shiga wani gosulo sai an kai karfe ukun dare kafin a isa muzdalifa to idan sha biyun dare wuce maka ka nausa can ukun dare ka ga isha ɗin ma ta shiga mai ta shiga lurinta da magariba duka to za ka tsaya a hanya ka yi magariba da isha ko sai ka je muzdalifa wani suka ce sai ka ƙarisa ne muzdalifa ɗin ko da karfe huɗun asuba ne wai suka ce a ka tsaya kai sallah ne a hanya ka tsaya kai sallah a hanya so kaga duk wanda mutum yayi ba za ka ibanta shi ba in dai lokaci ya ga zai shige masa amma dai kar ka bari asuba kuma ta yi ba tare da kai ne sallan azhar da abinda magariba da isha ne. to shi ne lokacin isha yake fita muhtari shine bayan sha biyun dare saboda manzara ta sawa taran kamar da Aisha take cewa jinkirta sallan isha hatta zahaba ammatul layl har mafi yawan dare ya tafi shine nisfin laili ake nufi saboda wasu hadisan suna fassara wannan har rabin dare ya wuce kaga in sha biyu ta wuce an shiga laluran ta kenan amma kafin sha biyu duk ana cikin muktarinta wannan ba matsala bane don ka jinkirta ta zuwa wannan lokacin ba komai to wanda za a kai shi muzdalifa kafin sha biyu ya bari sai ya je can kafin ya sallan magariba da isha amma wanda sha biyu za ta wuce karfe ukun dare ko zuwa har hudu kana tsoron ma zai fito to ka yi sallah a hanya in laluran ta kama haka sannan sai ka kare samu zalifa shine fahimtar ɗaya daga wani bangare na sabai akan hadisin wato ainihin banu banu ko yakin banu quraiza amma duk wanda mutum ba za ka aibanta shi ka ce har karfe ɗaya sai karfe biyu za ka yi sallah a muzdalifa saboda mai shi ya ɗauki zahirin maza sama bai yi sallan magariba da isha a arfa ba bai yi a hanya ba tare da cewa usama yana ce masa as-salatu ya rasulullah lokacin sallah yayi yana cewa as-salatu amamak sallah tana gabanka har sai da yazo muzdalifa yi sallah mutai da zahiri wanda ya amfani da shi ba za ka aibanta shi akan abin da yayi ba amma in dai sha biyu yake karfe ɗaya zuwa karfe biyu to in dai za a samu daman a tsaya ayi sallan ayi sallan la'asar da la'asar din magariba da ishan kafin a je muzdalifan shine yafi don manzala sa sama bai kai ta takure zuwa wancan wancan lokacin ba shikenan aka kama tafiya har aka je banu ƙuraiza manzala ta sama ya sa abdullahi bin um ya zama ne wato ainihin khalifansa a madina ne zai rike garin madina ya ba ali bin abi talib tuta ya rike ta ne mai ainihin rike tutan yaƙi. so an tafi ana tafiya har aka zo gari to kafin a zo garin mala'iku sun riga sun sa musu tsoro su banu ƙwareza duk gaba ɗaya sun ta sun kasa fitowa daga garinsu sahabbai kuma sun zo sun kewaye garin gaba ɗayansa an kewaye shi su sahabbai ba su shiga ba su kuma yahudawa nan sun kasa fitowa ga tsoro ya cika musu zuciya a haka nan aka dinga tsayuwa aka dinga tsayuwa yau ne ba a shiga ba ba a fita ba su nan ba su fito ba sabai kuma ba su shiga ba sanda aka yi kwana ashirin da biyar a haka ka duba fa wancan yakin na gazwatul azan na taron dangi wata guda ana kewayawa a bakin rami wannan kuma kwana ashirin da biyar ana kewayawa a bakin garin an yi kuri wannan shi zai nuna maka irin mai ƙoƙari da jihadin da sabon mazala su masu kai wannan shi zai nuna maka matsayinsu wata biyu fa duk a cikin yaƙi ake ba je an nemo abinci ba an bar iyalai ba maganar neman kuɗi ko ne abu cikin yaƙi kawai ake da wahala da rashin bacci da tsoro da tashin hankali amma ne da zai bushi iska wai ya rena wa sabon manzo Allah ta sallama addinin su wai shine ya iya wai shine ya har zai iya zagin su su ba su iya ba shi yake da imani kuma alhalin addinin ma bai fahimce shi ba kwata kwata bai ma gane addinin ba amma zai rena musu ya zage su su ba su iya ba wai shine ya iya kaga da za a gane mutum bai sa abin da yake ba ko mutum zai kirkiro wani abu wai addini ne shi ne yake nuna son manzo Allah ta sama wanda waɗannan sahabban ba su yi shi ba wanda suka ba da rayuwansu gaba ɗaya don kare addinin Allah da kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga mutum yana roɗan kansa kenan addinin ka bai zama irin na waɗannan mutane ba sai za ya zama kyakkyawan addini bai zai taɓa yiwa ba to ana nan anan akwai shugaban su Kabu bin asad da ya ga wannan takunkumin ya yi tsawo sai ke shawartar su mutanen banu ƙuraiza sai ke ce musu ni zan ba ku zaɓi ku ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ko dai ku musulunta kun san addinin muhammadu addini na gaskiya ku musulunta ku ne ƙauya bari taɓa ku ba ko kuma ku kashe ‘ya'yanku da matanku da hannayenku sannan ku je ku ku je ku kai farmaki ko ya kashe ku gaba daya ko kuma ku kukuta ko kuma ku bar wannan gaba daya ku je ku afka masa sai inda ta yi kawai yace ku zabi dai daga can uba guda uku nan sai suka shiru ba su zabi komai ba shikenan yi fushi da su yace ba taba samun wani lokacin da ba ku da wani kuzari da himma a duniya tun ran da aka haife ku kamar wannan ranan ba shikenan ya rabu da su to ana cikin haka suna da wani zaɓi na hudu shine su je su ɗaga wa hannu su sallama su ce sun yi saranda akwai wannan shine su sauka akan hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi zai musu ba su musulunta ba ko ba su tinkare shi da yaƙi ba shi wannan babu wannan zabin a cikin guda uku nan shikenan suna ta tunanin ya da su ya da sai sayyidina Ali da shi da Zubairu bin Awam sai suka tinkari wannan gari za su je su shiga kawai a yi ta kare kawai sai na aliyu kururuwa yace ya katibatal iman wallahi la azuqanna ma ka hamza au la hanna hisnahu yace ya ku mayakan imani wallahi sai na dandani da hamza ya dandana a yakin Uhud wato na mutuwa kenan akan addini da shahada ko kuma in je in buɗe wannan gari wato zai shiga ko dai na buɗe shi ko na mutu kawai na yi shahada amma ba za mu ci gaba da tsayuwa a haka ba to da suka ji ai wannan karan fayatuma daga nan kawai sai suka yi saranda suka mika wuya sai suka kama fitowa kawai a kafin su kama fitowa sai suka tura dan aiki. sai suka yi tare jikin su ya sanyi sai suka tura dan aiki. suka ce da Allah sun yadda a aiko musu wani daga cikin ‘yan uwansu wato a wanda suka kulla abokantaka da shi shine abu lubaba ya zo da su shawara da shi duk abin da suka yanke shawara zai zo ya faɗa suka aika manzara suna ɗan wannan aikin, kuma a ƙa'ida na yaƙi tun da ɗan ne ba za a taɓa shi ba shikenan sai aka turo shi ya zo aka tura shi da aka tura abu lubaba sai suka ce masa ya ba lubaba yanzu mu sauka akan hukuncin manzon Allah sallallahu salama ma'ana mu je mu sallama mu miƙa wuya sai yanda mazala su ma yi mana hukunci kana ganin hakan yayi sai ce yi ku yi hakan ɗin amma sai nuna da hannunsa sai haka a wuyansa ma'ana idan kun miƙa wuya za a yanka ku ne yayi haka to yana yin haka hankalinsa sai tashi domin wannan ha'inci ne a yaƙi Sai yaya za ka je ka faɗi hukuncin da za a musu to daga nan sai ya fahimci ya ha'inci Allah ya ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana jiran sai dawo ya kawo jawabi shi daga can kawai sai wuce Madina ya je ya ɗaure kansa a gishikin masallaci na Madina ya ce wallahi ba mai kunce shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi babban laifi ya sa matarsa duk lokacin sallah ta zo ta kunce shi ya yi sallah sannan ta sake ɗaure shi a haka sai da ya kwana shida mazala ta sulama ya ce ya ji labarin abun da ya ce to da a ce ya zo nan sai in nema masa gafaran ubangiji ta'ala nan magana ta wuce amma tun da ya zaba wa kansa haka yanzu ina jiran hukuncin da Allah zai yi masa in Allah ya karbi tubansa shikenan wato ya zama kamar su kawai bin malik lokacin da ba su je yakin tabuka ba kwana hamsin aka musu takunkumi da shi da yan uwansa guda biyu ana jiran ayoyin alkurani su sauka ko Allah ya wahayin an karbi tuban su kafin a ɗauke musu wannan takunkumi ba mai musu magana ba mai kula su matan su ma aka ce su kaurace musu to shi ma aka ta faru magana su ma yace a tsale shi sai Allah ya yi masa hukunci to kafin mu karisa kissan dai wata nan sai aka yi magana sama wahayi cewa an karbi tubansa a ɗakin ummu salama ummu salama ta leko ta hau saman ɗakinta ta ce ya aba lubaba abshir faqad taba Allahu alayka ya aba lubaba albishirinka Allah ya karbi tubanka Allah ya karbi tubanka wasu sahabbai sai suka je sai suka dunguma suka tafi masallaci za su je su kunce shi to da suka zo duk wanda yake zai kunce sai ce wallahi ba mai kunce ni sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don dama ya rantsi da Allah yake ba zai kunce kansa ba ba wanda zai kwance sai Allah sama kuma ba zai sake shiga kasar wato garin banu Qurayza ba kowa ya zo ya ki manzo Allah da yazo zai fita sallar asuba yana wucewa sai ya ganshi sai tsaya ya kunce shi shikenan an yafe masa an karbi sa so wannan kuskure ne wanda kuma babu wanda ya wuce ya yi shi sabon Allah ta sama ba ma'asumai bane amma suna yi sai Allah ya yafe musu lokacin da kabu bin abi baita ata kamar da zo hadisi ingantacce ya aika wa mutanen makka sirrin manzon Allah ta sama na zai je yaƙe su ai an yi wa manzon Allah ta sama wahayi sai aka gaya masa ga abin da kawo bino haɗi bino abiban ta tafuwan haɗi bino abiban ta ta yi sai manzon sama ya tura su sai na ali da miqdad su je su sami wata mata daidai wuri kaza kabu abin haɗi bino abiban ta ta ya bata wato ainihin wani takarda za ta kai wa mutanen mutanen makka a je a karɓo wannan takardan suka zo wannan wadin wannan kurin suka samu matan suka ce ina takardan da haɗi ya baki sai ta ce a ita ba a ba ta takarda ba suka buga sama da ƙasa ta ce sam ita ba ni takarda da aka bata sai suka juya za su tafi sai sai na ali ya ce kai manzala ta sama ya ce an ba ta takarda ta yaya zai zama ko ba a ba ta ba har sun juya sai suka dawo sai sai ya ce mata la jinnal kitaba aw la tunzilanna nasiyaba wallahi ko ki fitar da wannan takardan ko miki tsirara a wannan waje to da ta fahimci da gaskiya ake za mata tsirara shikenan sai ta kama kunce gashin kitsonta sai ta cire a cikin kitsonta aka ba su takardan suka dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna dawowa suka aka buɗe takarda sai gashi daga haɗi bin abi ta zuwa ga mutanen makka yana gaya musu sirrin manzon Allah sama wanda wannan abu ba don sahabi ne yi shi ba munafurci ne kuma hukuncin kisa ne ana karanta wannan sai sai na umar radiyallahu anhu sai ta ya rasulullahi da'ani adribu unuka hadal munafiq ka bar ni buge wuyan munafikin nan wato in kashe shi sai manzo Allah suma ya ce a إنه قد شهد بترا وما يدريك لعل الله قد اطلع على لبتر وقال لهم افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم وقد غفرت لكم yace ai ya je yakin badar ka manta ne wa ya je yakin badar wanda ya je yakin badar zai zama munafiki ne ai Allah ta'ala ya tsinkaye a zukatan mutanen badar yace ya gafarta musu duk abin za su aikata ka duba matsayin sabon manzala ta sama fadi yace ya sula min gaggawa yace wallahi ban yi wannan abu don munafurci ba ban yi shi don na yi ridda bayan da ni musulmi ne ba ban yi wannan abu don ni akwai kafurci a zuciya na ba wallahi na yi ne saboda sahabban ka su suna da ƴan uwa a makka wanda suke tsare musu dukiyoyinsu da iyalansu ni kuma ba ni da shi akwai dukiyana da iyalina sai na yi haka domin su tsare min dukiyana da iyalina yace amma wallahi ban yi haka don munafurci ba ko ridda ba sai manzon sama sai ce masa sadakta kayi gaskiya sai gashi aya ta sauka tana gaskanta haɗi cewa ba munafuki ba ne ya lazina amanu na la zuwa aduwi wa kuma auliya ya kuwa zau kai imani kar ku riƙi maƙiyana da maƙiyanku masoya kaga sai aka ce ya ayyuhal lazina amanu kuma da haɗi ba ake shi zai fara shiga ya kuwa zau kai imani bai ce ya ayyuhan munafiquna ba da ya zama munafiki da wannan sai a ce ya ayyuhan munafiqun kaga ba a faɗa ba to wannan shine matsayin sabon manzala sama za ka yi laifi take kuma an gafarta maka kuma a tabbatar da cewa an gafarta maka ne har ayar alkur'ani ta sauka a kanka akwai wanda yake da matsayi irin na sabon manzon Allah sallallahu alaihi babu Allah ta'ala riga ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah kamar yadda ubangiji ala ya bayani da shi sa ko da ka karanta a wani wuri wani sahabiya wani laifi kar ka kuskura ka banta shi da wannan laifi? Allah ta'ala baya kyalewa yana gafarta musu yana musu afuwa saboda ne saboda rike addinin da suka yi da taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yada wannan addini shikenan wannan bawan Allah an yafe masa magana ta kare to ana nan sai abin nan sai suka ce to sai suka ce yanzu za su mika wuya sai suka fito daga garin su suka mika manzala ta sama wuya ya musu hukunci yanda yake so shi gina ana suna fitowa maza sama ya sa aka kama manya-manyan su aka zo aka ɗaure su wanda sun kai ɗari shida zuwa ɗari bakwai wato manya-manyan balagaggun kenan sai kuma yaran da matan su kuma aka aje su a gefe a matsayin wa'inda aka ribata a wajen yaƙi da yara ƙanana da mata dama ba a kashe su a wajen yaƙi shi yasa duk mai jihadin da wai dai zai kashe yara da mata da kowa da kowa wannan ba jihadi yake ba bai fahimci menene jihadi ba ka zo ka sake bumabumai akan muta wallahi ko kafurai ne ka kashe matansu da ƴaƴansu ba su ji ba su gani ba wannan ba jihadi ba ne ballantana ko musulmi so da haka manzo sai ware mata ya ware kuma wato ainihin yara waɗanda ba su balaga ba sai ausu wato ƴan uwan su wa'annan mutanen banu ƙuraiza daga cikin sahabbai suka ce ya rasulullahi nan ƴan uwanmu ne ka kyautata musu mun san hukuncin da zaka musu hukunci ne mai daɗi wanda zai mana daɗi sai manzala sama ya ce ala tarbauna an yahkuma fihim rajulun minkum ba za ku so wani mutum daga cikin ku ya zama shi ne zai yi musu hukunci ba suka ce sun yadda sai ya ce to zalika ila bin mu'az ce to za mu bar wa Sadi bin mu'az dama shi ma halifansu ne wato akwai eh, abunan abokantaka da suka kulla da shi yake za a shi zai musu hukunci shi ganin shi kuma sa'ad bin mu'az mun faɗa an masa rauni a yakin ahzab kuma ya roki Allah ta'ala kar Allah ya ɗauki ransa har sai ya ga wani hukunci za a yi banu quraiza sai aka ce a tafi madina shi bai zo yakin ba saboda rauni sai yana zubda jini bai zo yakin ba shikenan aka ce a je a taho da shi aka je aka tsora shi akan jaki aka kama hanya aka kawo shi da aka zo garin banu da kafin a ta su ausu yan kabilansu suna taransa suna cewa mun san dai hukuncin da za ka yi musu hukunci ne mai kyau mazana sama ya tsora ka ya baka wannan hukuncin don kai hukunci ne da zai faranta mana rai ba ba su amsa wannan ya zo ya dan yi lallabinsa ba ba su amsa da suka yawaita sai ce laƙar ana lisadin Allah ya akhuzahu fillahi laumatu la'i Ya ce kai yanzu lokaci ya yi da sadi bin Mu'az zargin mai zargi da zai kama shi ba zargin mai zargi wato bai zai ji tsoron zargin mai zargi wajen yin hukunci na gaskiya ba yana faɗa haka ko wasu daga cikin suka koma Madina suka je suna ba da labarin mutuwar yan uwansu kawai sun san za a gama da da da mutane ne sai suka koma madina suka ce a ah, wani mutane muka an halaka su an gama ga abin da sabi ya ce kenan sai kinkari manzala ta suma kafin ya zo wajen manzala ta suma manzala ta sai ya ce wa sahabbansa komo ila sayyidikum ku tashi ku tarbi shugabanku ku tashi zuwa ga shugabanku sai aka tashi aka taro shi aka zo aka ɗaga shi aka sauke shi akan akan jaki daga kan jakinsa to kafin wannan komo ila sayyidikum ku tashi ku tari shugabanku wannan shine dalilin da yake nuna cewa idan baƙo ya zo sawa'un shugaba ne ko ba shugaba ba ya kamata ka tashi ka tare shi ka tashi ka tare shi ka karrama shi ne na kuma a ce shugabanka ne to shin wannan hadisin zai fassara mana hadisin da manzala sa ake cewa man ahabba an yi tamassala Rijal wa qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar hadisin Abu Dawud da Ahmad hadisi ne ingantacce wanda yake son mutane su tsaya masa to ya tanadi wurin zaman sa a wutar jahannama to wannan hadisin malamai sun masa fassara daban-daban kuma sun hada shi da wancan hadisi. mutumin da yake son mutane su tsaya masa me ake nufi wai suka ce su tsaya masa kamar yadda ake tsayawa sarakunan farisa da rum wannan haramun ne suka ce haramun ne irin wannan tsayawa wai suka ce a ah, abin da ake nufi mutumin da in ya zo za a tashi a tsaya masa za a tashi a tsaya masa to za a tashi a tsaya masa wai suka ce haramun ne wai suka ce a ah, makaruhi ne saboda akwai hadisin komo ila sayyidikum an ce a tashi a a wa sa'ad ma'ana a tarbe shi a tsaye sai suka ce to ba zai zama ba zai zama haramun ba to wai suka ce a'a wannan maganan fa ba ana magana wa wanda suke tsayuwan ba ne su ba su da matsala masu tsayuwa ana magana wa wanda ake tsayawa ne don an ce man a habba an yi tamassala lahu rijalun qiyaman tabawa maqaduhu minan nan. wanda yake son a tsaya masa din to ta tazi zaman sa wutar jahannama a sai abun ya danganta da shi wanda ake tsayawa me a zuciyarsa idan yana son a tsaya masa kuma haka din zai sa masa girman kai da alfahari to haramun ne a tsaya masa wasu kuma suka ce a'a makaruhi ne a tsaya masa idan har yana son wannan abun to in zai ja masa girman kai da alfahari ya kamata ya zama haramun dan girman kai haramun ne yana hana shiga aljanna ma tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada saboda haka aljanna ba ta mai girman kai bane man kana fi qalbi la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibri in kana da girman kai kwanan zarra ba za ka shiga aljanna ba suka ce in dai zai haifar maka da girman kai kuma kana son a maka abun zai haifar maka da girman kai wannan haramun ne in ko kana so da zai haifar maka da girman kai ba suka ce maka ruhi ne so sai wasu malamai suka ce idan mutum kuma baya so shi bai damu ba ko a tsaya ko ba a tsaya masa ba wannan ya halatta a tsaya masa ya halatta a tsaya masa ko ka tsaya ko kar ka tsaya shi duk ɗaya ne a wurinsa in ya zo wuri wani suka ce a idan har baya son a tsaya masa bai damu da zai sa masa girman kai ba kuma shugaba ne ko malami mustahabbi ne ma a tsaya masa wato an son an gan shi a tashi a tsaya idan malami ne ko kuma wato ainihin shugaba in malami ne ko shugaba saboda wancan hadisin kumu ila ila sayyidikum ku tashi zuwa ga zuwa ga shugabanni zuwa ga shugabanku to malamai sun tattauna da yawa akan wannan hadisi to amma akwai inda zai zama ba matsala akwai inda za a wuce gona da iri idan shi shugaban ko shi bakon lokacin ya zo sai aka tashi aka tsaya don a tarbe shi babu wani matsala kamar a zo a yi taro sai shugaban ƙasa zo a miƙe in ya zauna a zauna ka ga bakonka ne yi ka tarbe shi ne me matsala a wannan ko wani gwamna ko makamancin wannan ko wani malami ko makamancin wannan matukar da zai sa masa girman kaiwa in ya sa masa kuma wannan ya rage nasa ku da kuka tsaya masa ko kun tarbe shi ne a matsayin bakon ku kuma a matsayin kun girmama shi amma idan ya zama na duk lokacin da malamin misali malami ya shigo ko ni shugaba falonsa kun tashi kun gaishe shi kun zauna a matsayin ku da baki in ya sake tashi ma ku miƙe in ya sake shigowa ku miƙe abin nan ko ku sake miƙewa ya zauna ku zauna wannan zai sa masa wani abu wannan bai kamata a ce a yi shi ba ina fatan kun fahimci misali ni ne a falo na na shigo ga baki na zuwa samu ina zuwa ya kamata su tashi sai mu mu haɗa hannu mu gaisa shikenan bayan na zauna bari in kawo muku ruwan sha ina sake kawo ruwan ma kun sake miƙewa na zawo bari in ɗauko wani abinci bari ina zuwa na sake dawa kun sake miƙewa in sake fita in dawo ku miƙe wannan an wuce gona da iri ko kuma zo a tsaya a kanka ana tsaye a kanka din ana tsaye har a gama abin da ake ta irin wannan shine wanda malamai suke cewa baya halatta saboda me saboda zai haifar maka da girman kai zaka ji kanka wani abu amma an tsaya a matsayinka na bako aka tashi aka tare ka ko matsayinka na babban mutum ka zo wuri aka miƙe aka tarbe ka ko matsayinka na babba kayi baki suka zo ka fito daga gidanka suka tashi kuka gaisa a tsaye wannan duk ba matsala a ciki wannan darajawa ne ba a haifar da wani abu na girman kai sai dai in dawa mutumin yana da girman kai amma abin ya tsanani a yi shi a sake a lokaci guda to wannan kam ko shakka babu zai iya haifar da zai iya haifar da girman kai to sa'ad bin mu'az manzon sama yake a tashi a tare shi wannan yana mana muhimmancin tarban bako bako ya zo daga wurin ka, musamman a ce babban bako kai kana zaune kawai akan kujeranka har ya shigo har ya zauna kaga shi ma ba zai ji daɗi ba zai ce baka baka karrama shi ba baka daraja shi ba to da ya zo sai suka kama ce masa wasu daga cikin sahabbai kabilan aus cewa manzala ta sama ka ya baka kai musu hukunci ne kuma duk hukuncin da kai yayi kuma muna fatan ka musu hukunci mai kyau sai yake hukuncin da dunnai hukuncin ya zartu a hukumi fihin nafizun hukumi hukuncin da na duk ya zartu sai suka ce eh amma manzon sa bai ce komai ba sai ya kalli manzon Allah sama ya ce ya rasulullahi hukuncin da na musu hukuncin yayi zai zartu manzon sama ya ce eh sai ce to shikenan ni hukuncin da zan musu shine manya manyan su balagaggun su a kakkashe su gaba daya da mata da yara kuma a kama su a matsayin ribatattun yaki su zama bayi yace haka ne shi hukuncinsa yana faɗan wannan sai manzo sama ya ce laqad hakamta fihim bi hukumin lahi min fawqi sab'i samawat yace sa'ad kai musu irin hukuncin da Allah ya musu daga saman samman bakwai dama haka manzala bai san hukuncin su bane ya sani amma dan mai dan ruwan ya musu hukunci shikenan yana faɗa yace wannan shine irin hukuncin da Allah ya musu a saman samman bakwai hukuncin ka ya dace da nasu kuma Allah ya biya masa bukatar su cewa kar ya mutu har sai ne an musu irin wannan hukunci sai aka ce ma to gashi kai kai musu ma da kanka kawai shikenan dama an ware mata daban da yara manyan kuma a riga an ɗaure su manzara ta suma ya sa aka haƙa gululu ƙaton rami a bakin masallaci a madina aka ɗauko su da ɗaya bayan ɗaya suna nan an tara su a wani gida baitu bintul haris an tara su sai a ɗauki wannan aje a ɗaga shi a buga wuyansa a jikin rami sai a tura shi cikin rami sai an karya masa wuya sai a tura shi haka aka dinga yi aka dingayi to amma ba a gaban sauran ba ne duk wanda aka ɗauka aka yi ciki da shi ba za a ga mai aka yi da shi ba sai wani ya tambayi shugaban nasu kabinu asad ce ni kam nan mutanen da ake tafiya da su ya ake da su ne sai ce kai kuma yasa ba ku da hankali ne a ko ina ba ka ganin duk wanda ya tafi ba dawowa ne <laughs> wanda ya tafi ba dawowa ka tambaye ne sai ce wallahi wal qatl kisa ne ai duk wanda kai da kuma ka tambaya wani ake da su ai naure su za ya kamata a haɗa su ɗaya ba kila a ɗaure su to haka aka dinga musu duk wani baligi sanda aka buji wuyansa da wannan ramin aka tura shi aka kashe shi sanda suka kare balagaggun gaba ɗaya idan ana shakkan mutum baligi ne ko ba baligi ba sai a duba maransa idan ta fitar da gashi to ya balaga shi ma ya shiga layin wanda za a kashe idan mararsa babu gashi to bai balaga ba sai a sashi cikin yara a ɗayatul ƙurari yace yana daga cikin wanda aka yi shakkan ko ya balaga ko bai balaga ba sai aka duba maransa da aka duba sai Allah ya taimake shi ba a samu gashi ba <laughs> nan sai aka kyale shi ko lokacin bai musulunta ba daga baya musulunta wa hasuna islamuhu musulunci sai kyau to wannan shi yake nuna mana daga cikin alamomin balaga akwai nafto naftul ana wato fitowar gashin gaba in ya mutu ya fara gashin gaba to ya balaga kawai ko da bai taɓa mafarki ba ko bai kai shekara goma sha biyar ba sannan abin nan mai bi masa shi ne mafarki ko yake ba bi masa yake ba ko ne daga cikin sai fara bayyana ko mafarkin ko fitan gashin gaba. to da manzon ya ce rufi alqalamu an salasati an dauke alqalami daga mutum uku daga cike cewa an sabi hatta ya kalima yaro ba a kama shi da laifi har sai ya yi mafarki a sai yi mafarki ya zama mai baligi ya zama baligi to da haka mafarki yaro ya mafarki yana saduwa da mace fid da mani alaman ya balaga ne wannan ita ce alama ta biyu alama ta uku idan mace ce shine haila ko bayyanan ciki na hudu wato ita mace bayan gashin gaba ya fito a gabanta alama ne in ba a samu wannan ba akwai mafarki in ta yi shi ma alaman ta balaga in babu wannan shine ta yi haila da zaran ta yi haila alaman ta balaga ne in babu wannan aka aurar da ita ba ta taɓa mafarki ba ba gashin gaba ba ta taɓa yin haila ba kawai sai ciki ya bayyana to alaman ta yi me ta balaga kenan to idan aka rasa wa'annan to ne za a tafi shekaru shekarun kuma goma sha biyar ne shekara goma sha biyar shine saboda hadisin abdullahi bin umar da za a je yakin uhudu manzon sama ya tsaya ya tantance yara ya mai da su daga ciki yana daga cikin wanda aka mai da shi a lokacin shekaransa goma sha hudu yace su sama yace koma madina sai ce walam yarani balagtu bai gana balaga ba da aka zo yakin ahzab lokacin ya kai shekara goma sha biyar maza sama sai yace to je sai tura shi yaƙi yace a lokacin ya gana balaga a sai shekara sha biyar ne balaga ko namiji ko mace idan ba a samu ɗaya daga cikin alamunta da na faɗa guda biyu ga namiji ba guda hudu ga wato ainihin mace ba wanda suka ce shekara sha takwas ko sha bakwai wannan babu dalili a kansa ne ibn ashir yana cewa wa kullu taklifin bi shar'i al-aqli ma al-bulugi bi damin aw hamli aw bi mani aw bi inbati sha'r aw bi 18 hawla dhahab duk taklifin an ce wajibi kai abu to sai an samu ne sai an samu mani ya fito maka kai mafarki kenan ko gashin gaba ya fito maka in mace ne ko haila ko ko bayyanan ciki ko kuma shekara goma sha takwas a shekara goma sha biyar ne ba goma sha bakwai ba da nassin hadisi ingantacce na abdullahi bin umar to dukka dai wa'inda aka tabbatar da balagansu gaba ɗayansu sai da aka wato ainihin kashe su so kuma wa'innan da matansu da abin nan ɗinsu aka aka aka ribato su wanda safiyatu bintu huyayi tana daga ciki wanda an ce ta fito cikin rabon abin hassan bin sabit sai sabai suka ga ya kamata wannan a ce ta shiga cikin rabon manzon Allah ne sassama manzon da sassama aka ba shi ita sai in ta ta aure ta a taqaha wa jala itqaha sada sadaquha sadaqaha sai sa ɗan ta tai shine sadakin ta ita ce sabiyatu min tuwe to da haka ita ta daga cikin bani quraiza to da babbar mace ce tana da matsayi sai aka ce manzalar Allah sama ne kamata a barwa a barwa ita saboda haka sai ya sai aure ta shi yasa wata ran da kishin wato ummu salama ya motsa ranan kwanan ummu salama sai manzalar Allah sai ya manta ya shiga wajen safiyatu bintu a bisa kuskure ummu salama dama ta da kishi manzo Allah mata addu'a Allah ya dauke mata kishin daga cikin abun da ta faɗa ta ce yanzu ranan kwanan nawa zaka je ɗakin bai hude zaka je ka zauna wanda ana ka kashe babanta huye bin Afdal, bin akhbar to da an kashe babanta wannan to wannan abu kuskure ne ta yi Allah ya nuna bacin ransa daga baya ta ba da hakuri ta ce manzala sama ya nema mata gafara akan wannan abun da ta faɗa gashi gaskiya ta faɗa irbe hude ne amma ya kamata a gaya masa to ka aibanta mutum da wata kabilansa ko wani wani wasu iyayensa ko wanda kila kafirai ne ko wani abu wannan kuskure ne a musulunci ba za ka aibanta mutum da abun da ba ba laifinsa ba ne don ba shi zaba a kansa ya zo ta wannan kabilan ko ta wannan jama'an ko ba shi ya zaba a kansa iyaye ba kuskure ne a yi haka to manzala ta sama ya nema mata gafara to da aka yi ana da aka gama wannan shi sadi bin mu'az an riga an gama hukunci yanzu an ci banu qurayza da yaki kenan ai ya wuce ma an ci su da yaƙi an halaka su da yaƙi kenan go domin duk an kashe su gaba ɗayan su su ɗari shida zuwa ɗari bakwai kuma su ne suka yi munafurcin da har kafirai suka shiga garin madina a lokacin yaƙin azab kan da muka ba da kisa to bayan an gama wannan sai aka dawo da aka dawo shi sa'adu bin mu'az sai sa kawai ya balle da me da jini jini yana zuba yana gangarawa cikin masallaci yana yana yana samun shimfiɗan wasu menene wannan sai a duba za a sai jini sa bin mu'az ne shikenan daga nan Allah sai ya dauki ransa kaga Allah ya biya masa bukatansa ya Allah kar ka dauki raina sai na gami wani hukunci za a yi wa wato ani bani quraiza kuma shi musu hukuncin da kansa to wannan bawan Allah hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari da muslim manzala sun ya ce ihtazza al-arshu ko ihtazza arshur rahmani li mauti sa'd bin mu'az al-arshin Allah ya girgiza da sababin mutuwan sa'd bin mu'az a sai mutuwansa ba karamin abu bane al'arshin Allah ya girgiza wani irin girgiza yi wallahi ba mu sani ba wani daga cikin abubuwan da zaka sallama ka yadda ko baka isa ka kwatanta ya suka yi ba amma dai ya inganta kuma hadisin bukhari da muslim ne al'arshin Allah ya girgiza da sababin mutuwan sa'ad bin mu'adh kuma duk a cikin sabai ba wanda aka faɗi haka da ya rasu aka yi masa sallah aka ɗauke shi za a je a bunne shi sai munafukai suka ji gawansa ba ne suka ce ma a haffa hadhihi janaza mamakin rashin nauyin wannan gawan sai manzo Allah ji su yace wal malaikatu tahmiluhu malaiku ne suke dauke da shi innal malaikata tahmiluhu malaiku ne suke dauke da shi kaga matsayin salimin ma ya kai inda ya kai ya kai inda ya kai ke yasa hukuncin da ya sai dace da hukuncin ubangiji subhanahu wataala so kuma da aka bincika cikin dukiyar su banu qurayza sai aka samu a sai dama sun tara makamai don su halakar da musulmi an samu takobi dubu ɗaya da ɗari biyar mashi dubu biyu garkuwa ɗari biyar wannan duk sun tanade su saboda me su wa manzon Allah ta sama da shi da jama'arsa tunda suna kusa da garin Madina to kaga a sai kakkashe sunan shine me shine dace da su kuma yace a raba ainihin ganiman su dukiyan su aka zo aka raba wato ainihin ganiman su to da wannan ne aka gama da wayannan Yahudawan da kuma wato ainihin sharrin musulunci kuma ya ci galba a wato ainihin kansu wanda akwai dama kabilu ne guda biyu banu qurayza da banu banu nazir su banu nazir koran su aka daga madina ma gaba daya aka ce su kwashe su bar kusa da garin madina gaba daya suka tattara suka bari wanda kuma manzo sama ya rasu akwai yahudawa a khaibar da wasu wurare shi ma ya ba da idan ya mutu a fitar da su daga jaziratul arab gaba ɗaya? yace ukhrijul yahuda wannan nasara min jazirat arab ku fitar da su kuma a zamanin sai na Umar aka kore su gaba daya suka bar tsibirin Larabawa yawa kai bara babu wani ne ba wani bai hude duk aka bai su kasashen Sham sai zamana Madina da kewayenta gaba daya babu wani bai hude ko guda daya saboda haka musulunci ya ci galba akan su gaba daya kuma ya ci galba akan kafurai har ta zama daula Madina daular musulunci wanda wasu kafurai ba sa makwataka da wato ainihin wannan daula ne wannan takaice shine wannan yakin babban darasin da ke cikinsa shine yadda sahabban manzo Allah ta sama suka yi gwagwarmaya wajen tabbatar da wato wannan addini da yadda addini ya kafu da yadda mu kusan muna cin bilis ne an riga an gama wahalar muka zo muka shiga ibada ake bukata mu yi mu tabbata abin da aka yaki aka tabbatar da shi nan, wanda wannan kuma shine yake gagaran mu to da aka sai mu ji tsoron Allah mu tsaya da ibada duk wahalar da za mu sha akan ibada da da'a da sabawa wato da ainihin saba wa son zuciya da nisantar sabon Allah wahalarsa bai kai ribin ribin abun da manzo Allah ta sama ya sha na wahala ba da shi da sahabbansa Allah ya kara mana imani da tsoron Allah ah, kafin mu rufe a tare da mu akwai ah, babban bako shine Sheikh Abdullahi Balalau shugaban jama'atu zatul bid'a wa iqamati sunna na ƙasa gaba ɗaya kuma insha Allah za mu shi lokaci ya cika ta mana sauran lokacin mu da ya rage da izinin Allah da faɗakarwa da zai ko ta nasiha ko taliki akan abin da muka faɗa falyatafaddal mashkuran wa ma'juran a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna kara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halattar wannan majalisi mai albarka majalisin babban malami kuma ɗaya daga cikin jagorori a wannan jiha ko mance a ƙasa baki ɗaya shine wala abubakar muktar yana addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi babu shakka wannan wa'azi ko wannan faɗakarwa ko wannan majalisi mai albarka ba za mu gushe ba muna addu'a ga ɗaliban majalisin saboda irin ba da haɗa kai haɗin kai da ake wa shi babban malami duk yadda yake da wannan karatun idan bai samu goyon baya na karantarwa ba sai ya zama karatunsa shi kaɗai zai amfane shi amma goyon bayan da kuke yi ku kanku kun cancanci a muku addu'a da fatan alkhairi al'alimu والمتعلم شريكان في الخير ولا خير في سائر الناس da malami da wayanda ake karantarwa suna tarayya ne wurin lada shi yasa idan malami ya tsaya ya yi aiki saboda Allah subhanahu wataala duk wanda ya yi aiki ya yi koyi da irin abin da ya karanta sai ya samu kamisho Allah ya sauki Allah ya kare shi yasa in malami ya shiga wuta Allah ka tsare mu yan wuta suka yi mamaki kuma su kewaye shi cewa ne ya kawo ka inda muke don ba a tsammanin sa wurin Allah ka sa ba mu bane halaisa ta amuru bil ma'ruf wa tanha anil munkar ba kai ke wa'azi ba ka hana kaza ce yi sai in ce ku yi ni ku sai in zaga aikata abinda na hana ku kenan abin da malam zai karantar shi ma sai ya yi aiki da shi ko abin da ake karantar da ku kuma sai kun yi aiki da shi sannan mu haɗu mu samu ladan Allah ka ba mu ladan baki daya wannan darasi mai muhimmanci da muka saurara banu quraiza ku duba ku ga darajar da Allah madaukakin sarki wa Sa'ad ibn Mu'az sahabi ne na manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi wanda ya dace da hukuncin da Allah maɗaukakin sarki yake so a yi ya dace da hukuncin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake so a yi saboda a sai kenan Allah maɗaukakin sarki yakan dubi zukatan bayin Allah sannan ya sanya musu ƙauna ga Allah subhanahu wataala kuma da dacewa da hukuncin da Allah yake so shi yasa bayan wannan hukunci Sa'ad ibn Mu'az kamar yadda malam yi mana bayani ranan mutuwarsa ranan barin duniyarsa sai da al'arshin Allah ya girgiza mala'ikun da suka sauko aka yi sallan jana'iza tare da su mala'iku dubu saba'in an ga manzon Allah yana sauri yana sauri aka ce ya rasulullah me yasa kake sauri yace ina sauri ne don in je wurin wankan gawan sa'adu kada mala'iku su riga mu manzo Allah yana tafiya a makabarta sai ga manzo Allah na girgire daga kafar sai koma shi saboda mala'iku sun cika makabartan inda zan sa kafa ma sai na duba ba ma wannan ba bayan da aka binne sa'adu sai ga manzo Allah ya yi tagumi hankalinsa ya tashi aka ce ya rasulullah me ya tarma da hankali yace mutuwan sa'adu ya ta min da hankali da wani ɗan adam zai tsira a wurin Allah gabarin wannan wuri kabari da babu wanda zai tsira kamar sa'adu amma yanzu gashi nan kabari ya soma matsa shi saboda haka duk wanda yake son ya tsira gabarin ainihin wato fitina na kabari to ya ji tsoron Allah subhanahu wataala ya yi wa Allah da'a babu wanda zai tsira sai wanda Allah ya ba shi tsira Allah ka tsira da mu saboda haka ya ku bayan Allah wannan daraja da wannan kima na sa'ad bin mu'az da sauran sahabbai na manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya nuna kaunar su ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi kuma ya nuna hidimarsu su da tsayawar da dagewar kan wannan addini kamar da malam ya faɗi da zu sai da Allah ya dubi zukatan mutane duk duniya ya ga zuciyar da tafi tsarki ita ce zuciyar manzon Allah Allah ya zaɓe shi sannan ya dubi zukatan sabai ya ga su suka dace su rayu tare da manzon Allah ba don su ba da ba mu gane wannan addini ba duk da kake addini in baka yi irin nasu ba da saura kuma kaunar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ba kawai a baki bane a gani a ƙasa kun ga a farkon bude karatun malam ya karanta mana hadisin da manzon Allah ya ga sabai man kana sami'an muti'an duk wanda ya kasance mai sauraro mai da'a fala yusalliyan al-asr illa fi bani quraiza kada yayi sallah sai a ina sai a bani quraiza shin mun ga wannan aikin a aikace ko ba aikace ba ba kawai manzo Allah ya fara musu ba sai da suka aikata duk da bambancin fahimtar su wan suna so su je su tabbatar da la'asar ɗin ta same su a ainihin wato bani quraiza wasu ko suka lura lokacin sallar na iya fita amma duk da haka sai da suka kai wannan umarni na manzon Allah to soyayya na manzon Allah kaunar manzon Allah ba kawai a baki ba da an ce manzon Allah ya ce to ka aikata hakikanin aikatawa shi ne soyayya ga manzon Allah shi yasa sayyidina Umar suna tafiya da tare da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na rike da hannun sayyidina Umar sayyidina Umar da ya ji dadi sai ce ya rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi ya manzon Allah duk duniya ba wanda nake so na fi son ka akan kowa a duniya sai dai raina kawai sai manzon Allah ya ce to ai an yi ba ai ba ya Umar in dai ka ji zaman to duk duniya ka fi so na da kowa amma ban da ranka har yanzu imanin ka bai cika ba la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsi ɗayan ku imaninsa zai cika sai ya fi so na a kan rayuwarsa sai ya zaɓi manzon Allah a kan rayuwarsa sai na umar da ya juya ya ya rasu da la'anta a habu ilayya min nafsi ya manzon Allah to wallahi yanzu kan na fi son ka kan rayuwata sai manzon Allah ya ce al'ana ya umar yanzu na imanin ya shiga zuciyarka kenan kaga kaunar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi a gani zahiri ga sahabban nan an yi yaƙin gololo yaƙin azab, battle of dish in ji bature wannan yaƙi sai da aka yi wata guda ana cikin tashin hankali ana cikin bala'i ga iska ga sanyi ga tashin hankali amma sahabban nan suna tare da manzon Allah da yunwa har sai da manzon Allah ya sanya dutse a cikin cikinsa kowa na cikin tashin hankali bayan da iska ya kada aka samu tashin hankali huzaifatu dan yaman na san mala ya karanta muku a ainihin wato azab ku tuna abin da ya faru daga cikin yara matasa da suka rayu da huzaifa suka kewaye shi su ba su ga annabi ba suka ce ya huzaifa shin kun zauna da manzon Allah yaya annabi yake ka ai da mun rayu tare da manzon Allah da ko inda manzon Allah zai taka a ƙasa ba za mu bari ba daukan su zamanin gari a wuya saboda ƙaunar mu da manzon Allah hamasar mu da son mu yace haka muka ga annabi kuru-kuru yace bari in gaya muku duk da irin wannan kaura da muke wa manzon Allah har yanzu mu ƴan adam ne wani lokaci sai mun gaza wani lokaci sai mun kasa ku bi abin a hankali amma soyayyar manzon Allah shine ka bada total submission and surrender ka miƙa wuya ka yadda komai na iya samun ka don kare manzon Allah Huzaifa ya ce na tuna da lokacin yakin gololo manzon Allah ya tashi ya yi sallah ana iska ga sanyi manzon Allah ya tashi sai ce cikin ku sabaiwa zai je ya leƙo mana me yake faruwa ya kawo mana labari kowa ya shiru tsoro ya kai wuya an shiga tashin hankali an shiga bala'i ba wanda ya ansa wa manzon Allah can manzon Allah ya sake juyawa ya tashi ya sallah ya yi nafila ya roki Allah ya ce ya ku jama'a ya ku sahabbai wa zai fita ya leƙo mana halin da waɗannan kafirai suke ciki ya fato mana ansa ya kawo mana in ya dawo farahul janna Allah zai ba shi aljanna yace duk da haka wallahi duk mu tsorata ba wanda ya motsi annabi ya sake juyawa duk wanda ba ka tsammani yana wurin huzaifa na ba waɗannan yan matasa labari Ya ce ina Allah Allah kare faduwa kaina sai annabi sai ya juya ce ina kake ya huzaifa ke nan kasa same na gaba <laughs> yace tashi ka je ka leko mana kuma in ka leƙo ka dawo ka bani labari Ya ce alhamdulillah tunda annabi ya ce ka je ka leko ka dawo ka gaya min na san ba mutuwa zan yi ba shi yasa lokacin da ya je ya shiga wurin su Abu Sufyan da sauransu yana shiga iska ya buga tashin hankali ya faru Abu Sufyan ya ce dukkan alama a cikin taron mun nan akwai wasu baki akwai wasu ƴan leƙin asiri akwai CID ina son kowa ya gane na kusa da shi Huzaifa da yake Allah ya shi fikira kafin a ce komai komai na kusa da shi ke kai wane ne Ah, to tun da ya tambaya kai wane ne kai ga abu za ta bai shi waye ba yace to da haka na tsira sannan ya dawo ya kawo manzon Allah labari saboda haka sukan samu tsorata sukan samu damuwa amma su kare manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da haka yau shi za ka ce kai ka da manzon Allah kawai so ɗaya za ka da shi a shekara ina ƙauna so ɗaya ta to mu dai masoya annabi masu kaunar manzan Allah duk rana tunawa da shi muke duk sallah sai mun tuna da manzan Allah da an yi kiran sallah dan yana gama kiran sallah kana cewa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma kafin kai sai kai wa annabi salati kuma ka karanta Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma kafin a tsaye da sallah da kai addu'a manzon Allah ya ce nayi alƙawari a gaban Allah ran tashin kiyama ceton ka ya halatta a lokacin kauna ce ta manzon Allah Faɗi ne na manzon Allah tsirara min Allah tabbata gare shi saboda haka kullum muke tunawa da manzon Allah an haifi manzon Allah ran litinin yana yi wata azumi ran litinin an tambaye shi me yasa yace ina tunawa da ranar haihuwata in kana son annabi mu ga duk litinin kana azumi sai mu ce masoyin annabi kake amma sau ɗaya a shekara kawai wasu malamai sun lallaba suna jira in aka gama maulidin annabi su tsosani haske daga hasken manzon Allah a sauko kuma waliyi shi ma a mishi nashi daga nan kuma malamin garin ku shi ma a mishi nashi kuma ai ta karban kuɗi ai an ce kuɗin da aka tara ranar maulidi ya fi albarka shi yasa masu kuɗi suke kawo kuɗi ake tara kuɗaɗen su ana sawa a juyin nai. Allah ya sa dai su gane da za ka ɗauki dukiyanka ka karantar ka zuba shi hanyar Allah da ka zauna lafiya sabon manzon Allah sun yi yaƙi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bai gushe ba sai da ya rika wasu albishir da aljanna annabi ya ce abubakar fil janna kowa ya san me sai na abubakar yi irin yadda yayi hidima an yi hijira lokacin da aka umarci manzon Allah da yin hijira yana zuwa gidan manzon Allah da rana Aisha ta ce ba mu saba ganin shi irin wannan lokaci ba da ya shigo bayan an ba shi izini ya shigo sai ce wa manzon Allah ya ce wa na abubakar wa'annan iyalanka su fita sai manzo Allah sai sai na baka ce ai ƴaƴanka ne da jama'a ka ba sai sun fita ba sai ce to hijira Allah ya umarce ni zan yi hijira sai na baka ce ya rasulullah tare da ni za a yi as-sahabata ya rasulullah tare da ni sai na baka don kaunar manzon Allah shi ya je ya hayar raƙumin da za a hau shi ya ɗauko ɗan hayan wanda ya san hanyar madina annabi bai san hanyar ba wanda yake da mahaf na madina sai na abokan yana da ilimin tarihi ya san nasaban mutane saboda tun lokacin jahiliya yana da irin wannan ilimi wani dan wani jikan wani sai ya gaya ma ka guda goma yana da wannan ilimi kuma attajiri ne mai dukiya a gidan sa yake cin abinci saboda haka amma duk da haka sai da ya hayan wanda zai nuna musu hanyar madina aka ɗauko shi suka fita bayan nan daga gidan manzon Allah akwai asma'u akwai abdullahi abdullahi dan sayyidina abubakar an zo shiga kogo bayan sun zo shiga kogo sayyidina abubakar ce ya rasulullah kar ka shiga bari in fara shiga duk abin da ke cikin wurin in na halaka ne ni in fara halaka ya leƙa ya kiliya da wuri sannan shi ya rasulullah wurin lafiya zo ka shiga manzo Allah ya zo shiga ana zaune a lokacin manzo Allah bacci ya kama shi ina filo ina zai kwanta sayyidina abubakar ya miƙe kafarsa manzo Allah ya sanya kansa akan cinyar sayyidina abubakar ana wannan lokaci malamai suka ce kuna mata tare sayyidina abubakar amma saboda nauyi da girman kafan fuskan manzon Allah a kafansa bai iya dagawa ba sai da manzon Allah ya ji hawaye na diga a fuskan a fuskarsa hawayen sayyidina abubakar sannan ya leka sai ya ga hawaye na fitowa shi me ya faru shi wani abu ne ya rasulullahi ban san menene ba ana dubawa sai ga kunama irin na sahara wanda in ya yi sara kisa yake manzo Allah ya kama wurin ya mishi addu'a sai ga shi dafin ya tafi a wannan lokaci in an ɗauko abinci an kawo wa ainihin wato manzon Allah a cikin kogo asma'u za ta kawo abdullahi kuma manzon Allah ce je ka cikin koyashawa ka ji me suke yi ka kawo mana labari ya zama kamar sss wanda a cikin nan suna nan za su kai wa gwamnati hatta karatun da aka yi a yau in ba su kai ba gwamnati ma ba ta sa abin da suke ba yau kuma mai mala abubakar ya fada a ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza bai taba ba ko a bai taba bai taba kowa ba amma dai shugaba Bala ma ya zo wurin eh na zo wurin a rubuta a rubuta a rubuta haka ne to aikin na da asali musulunci ya yarda da shi abinci ko abin da muke ce musu kawai su yi don Allah su ba da labarin tsakani da Allah ku shiga aikin don Allah ku ba da kariya in ya samo labarin sai ya dawo ya gaya wa manzon Allah duk abin da ake faɗi sannan a ɗauko dabbobi a kora shanu su zo su share kafan don kada wani ya gane cewa akwai alama an kawo manzon Allah da sai na bakar abinci cikin wannan shin wannan baya kauran manzon Allah me kaunan manzon Allah haka aka fita a cikin wannan kogon suna tafiya an ba da ainihin wato dabbobi raƙuma duk wanda ya ga inda annabi yake ya zo ya kawo labari suna cikin wannan kogon sai na abubakar sai ya daga ido sai ya ga ga nan suna neman manzon Allah hankalin sai tashi ya ce ya rasu da ɗayansu zai laika ƙasa wallahi da ya gamu manzon Allah ya ce me kake zaton mutane biyu da na ukunsu shine Allah me kake tsammani la tahzan inna Allaha ma'ana kar ka yi bakin ciki kar ka ji tsoro Allah na tare da mu Allah ya tsere da su ana tafiya a wannan hali suraka yana cikin wanda ya bi don ya samu kwakwaf an juya ana tafiya manzon Allah na tafiya ba ya juyawa bai juyawa bai kallon ko'ina sai na abubakar ya juya ya juya tsoronsa kar a kawo manzon Allah hari a halaka annabi ba rayuwar sai ke dubawa ba rayuwar rayuwar manzon Allah yana juyawa sai ya ga suraka yace ya rasulullah kenan an cin mana ga shi nan ga firaqatu manzo Allah yake zai iya komai ya juya da dabbarsa yana kokarin kawa bai wuce taki guda ba zai kai mu manzo Allah manzo Allah yayi addu'a yace Allah ka kare mu daga sharrinsa sai ga dokin talibi ya juya yana kuka yana ihu ka taimake ni ya rasu lalla. sannan manzo Allah ya mishi addu'a ya tsira amma yace to ka tsaya kuma kai a wannan hanya duk wanda zai zo ka zama kai ne wakilin manzon Allah ka kora su yayi alƙawarin cewa bai musulunta ba amma kuma zai ba manzon Allah kariya karshe dai ya musulunta saboda ka ya koyan uwa musulmai ba wa manzon Allah kariya ya zamanto dole manzon Allah ya ce Abubakar fil janna kai ka san me yasa ya je aljanna Umar fil janna ka san me sayyidina Umar yayi don ainihin wato hidima na addinin musulunci lokacin da ake hijira kowa na barin gari a koyi garin makka sai na umar ya dinga yawa yana cewa wa yake son uwarsa ta yi wadi wa yake son uwarsa ta zauna cikin tashin hankali ƴaƴansa su zama to marayu yau Umar zai bar garin kafirci zai koma garin musulunci duk wanda yake so ya fito ta malam kabiru gobe ce one blow kun san hidiman da yi usmanu firjanna sayyidina Usman dan aljanna ne kun san me yayin dukiyarsa kowa ya san yakin tabuka me ya faru ya san me ya faru masallacin manzo Allah ana kokarin a fara da annabi ce wa zai samu ya fara da masallacin nan kan a ce kawo sayyidina Usman ya ji ya samu makwabta suna so sayar ya saya ya zo ya ce ya Rasulullahi na sai gida kaza da gida kaza a fara da wannan masallaci in an nemo taimako ya kawo ba ku manta da ainihin wato wannan bi'ir roba ba ruwan nan na rijiya mai daɗi da ke cikin madina wanda bai yahuda yake ya saya ya mallaka manzo Allah ya ce wa zai saya mana wannan rijiya Allah ya bashi aljanna sayyidina Umar sayyidina Usman ya dauko dukiyarsa ya zo ya samu bai hude, bai yahude ya ce ba za ka iya saya ba ya ce ko zan saya ya tsauka mishi kuɗi ya ya biya ya to amma rabi zan sayar maka ya na yadda ya sayar mishi da rabi sai na usman ya dawo gaya manzo Allah rijiyar nan da ake wahala na saya amma rami yau ruwa na sayyidina umar gobe bai hude. sai a yi shela gari a ce yau kowa zai sha ruwa gobe kuma ku sani fa na hude ne duk wanda ya je sai ya ɗibi na yau da na yaushe da na gobe bayahude ya zauna washe gari ya gaba wanda zai zo sai ya dawo ya ce sayyidina usman da Allah zo ka karasa sauran ya ce a ramin ya ishe ni karshe dai ya sayar kuma an biya shi wasu malamai sun ce rijiyar har yanzu yana yana fi ruwa wannan bawan Allah ya yi wa manzon Allah hidima ya yi wa addini hidima ba ku manta da fatuhu makka ba ba ku manta da sulhu hudaybiya ba lokacin da aka je sulhu hudaybiya aka tura shi je makka ya gaya wa mutanen makka manzon Allah ya zo ne don yayi umra ba don yaki ba suka ce tunda kai ne Usmanu ka fara zuwa je kai dawafi sai na wasu wani ce wallahi ba zan yi sai manzon Allah ya zo yayi ana haka kururuwan shi dan ya kawo labari wa manzon Allah da sahabbai aka rika yadawa a cikin sahabbai cewa an kashe Usmanu manzon Allah ya ce tunda an kashe Usmanu mutanen Makka sun nemi yaki kowa ya zo za mu je mu yake su manzon Allah ya ce ku zo ku yi mubaya kowa ya zo ana mubaya wa manzon Allah an gama sa hannu wa mubaya wa manzon Allah sai annabi ya dauko hannun Usman ya ce ga hannun Usman shi wa shi ma ya mubaya kenan yana da rai wanda suka yi wannan mubaya sai da Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajara Allah ya yarda da su duk in aljanna ne sayyidina Usman ya yi hidima sai da manzon Allah ya ce ya aikata abin da yake so ma barra Usman ma sana'a aw ma fa'ala ba'da yau ya aikata komai yanzu an bashi garanti dan aljanna ne Usman fil janna Ali fil janna kun san hidiman da sayyidina Ali Allah ya bashi aljanna sai da manzon Allah ya rinda kirgo su Abu Ubaida fil janna kun san Abu Ubaida irin yadda ya fito a wurin ainihin wato yakin Badar irin yadda aka riga gamzawa da shi kun san me ya faru kun san abin da ya faru tsakaninsa da ainihin wato mahaifinsa Allah madaukakin sarki ya gwada mana alamar imani لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من هاد الله ورسوله ولو كانوا هزوا قرشي ما لم يسكت شيء abu ubaida fil janna dalhatu fil janna kowa ya san abin da dalha ya ringa yi sai na abubakar na cewa in muka tuna da ranar uhud sai mu ce kulluhu duk ranar gaba daya rana ne nawa na ainihin wato dalhatu bin ubaidullah sai da ya kai inancin lokifiya yana ba da bayansa yana ba da bayansa sai da bayansa ya zamanto kaman bayan ainihin wato bushiya saboda ainihin wato kibau sai da manzon Allah yake yanzu waye rage an gudu yace ya rasulullahi sai ni da kai in an kawo sara sai ya miƙa hannu yana miƙa hannu aka sare yatsunsa manzon Allah yace babu wanda yake yawo dan aljanna ne amma yatsunsa ya riga shiga aljanna sai dalha dalha fil janna haka kawai duk Allah ya ringa ba su aljanna sun yi aiki zubairu fil janna sa'idu fil janna sa'adu fil janna duk manzon Allah sai da ya ringa kirgawa saboda haka ya ku uwa wajibi ne mu gane cewa soyayya da ƙaunar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ba a baki bane kawai dole sai mun yi aiki sai mun nuna kauna ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi Aisha tace wata rana wani ya zo wurin manzon Allah wani mutum ya zo ce ya Rasulullah wallahi duk duniya na fi son ka akan iyayana da rayuwana da matana da kowa in na koma gida sai in zauna cikin tashin hankali in na tura da kai ban yi zama lafiya sai na zo majalisan ka in na yi ido hudu da kai sai in ji na gode Allah amma damuwa ta in na tuna mutuwa ta na tuna mutuwarka na tuna in aka je lahira Allah zai ɗauke ka ya sa ka cikin annabawa da manzanni da shahidai in neme ka a gidan aljanna ma in rasa ya rasulullah manzon Allah bai bude baki ya ba da amsa ba sai da Allah ya turo malaika Jibril wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafika zalika al-fadl min Allah saboda haka Allah madaukakin sarki ya nuna irin matsayin wayannan sahabbai wani ko ya zo wurin manzo Allah ya ce ya rasulullah mata sa'a yasa za a tashi alkiyama sai annabi ya ce maza a adatta lis sa'a Mai kai tanadi don tashin kiyama sai ce hubballahi wa rasu. na tanadi son Allah da manzonsa sai manzo Allah ya ce fa innaka ma'a man ahbabta kana tare da wanda kake so ana tsammani yace wallahi farhi na a shadda farhan ba'da al-islam ba mu yi murna da farin ciki ba bayan musulunci kamar wannan magana na manzon Allah da yace ce maru ma'a man habba. fa innaka ma'a man habarta. kana tare da wanda kake so sai ana zai ce fa ana uhibbullaha wa rasula ni ma ina son Allah ina son manzon Allah wa Abubakar wa Umar wa Usman wa Ali ina son Abubakar ina son Umar ina son Ali ko da ban aikata aiki irin nasu ba amma fa arju an akuna mithla saboda haka sai kenan kaunar manzon Allah son manzon Allah shine ba manzon Allah kariya ba fa ne mai lakka ba ya kamata in takaita haka saboda haka na san lokaci yayi kuma muna addu'a Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah shi mishi albarka wannan majalisosi Allah ya kara musu albarka kuma muna alfahari da shi muna kuma jin daɗin irin yadda ake karanta da al'umma ina fata za mu ci gaba da aiki da abubuwa da ainihin wato malam ke karanta da mu a dukkan wuraren majalis da yake karatu muna fata Allah shi ƙara jagora wannan jiha ta mu muna kara addu'a Allah ya ƙara sa albarka kuma kun san da'awa bayan an tashi kuma an saurari da awan kuma ku zamanto wakilai a ta shiga kun ga yan bidiya sun yawa ta ko ina suna nan suna ta baza bidiyoyinsu kar ku damu da yawansu ku dai ku tsaya akan sunna kuma ku yi kokari kuma duk inda za ku iya da'awan ku isar da sako gwargwadon hali ko da yake da'awa sai da dawa in babu dawa za a shiga dawa kuma za a kama a dawa kuma babu dawowa to ba a kai ga haka kenan a yi kokari eh a yi kokari ya zama to akwai dan sana'a kuma da ake taimakawa ana dan sana'a ana abubuwa to sai ga da'awar ta ƙara yin kyau Allah ya sanya albarka Allah shi mana jagora malam muna godiya da wannan kokari mataimakin shugaba kuma uba Sheikh Ustaz Sayyid Suleiman da yadda ake bada haɗin kai akan wannan ayyuka da sauran jagorori shugaban majalisar malamai liman muna addu'a duka Allah ya ƙara sanya albarka Allah shi ƙara jagora Allah kuma shi taimake mu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته shek abdullahi balalau shugaban jama'atu izalisi bido ya kamace suna na ƙasa gaba ɗaya allah ya saka da alkhairi ai malam ya yi lacca ce mai zaman kanta insha Allah kuma dama lokacin da zan shiga na ce minti talatin zan yi zan ba shi wato lokaci ya ta sauran tami amma yana da kila na wuce minti talatin ne so mu a yadda muka saba karatunmu yanzu saura mana rabin awa ma mu tashi saboda haka ba lokaci da bai kure ba ko to alhamdulillah amma karatuttukan da aka yi suna da yawa kwarai da gaske Allah ya saka malam da alkhairi a bisa jan hankalin mu da ya ta yi kuma muna fatan wayannan abubuwan da aka faɗa din a yi aiki da su kuma ba mamaki watakila tun da an yi magana akan sun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani kuma ya je ya ce mun yi maulidi <laughs> don dama kiran suke jira kawai da ka abu to su je su faɗan ba matsala mu dai mun san ba maulidi muka yi ba ko maulidi bid'a ne ne maulidi ma tausayin sa muke ji don da fahimci addini ba ne shi yasa yake yi to in wani ya ce mu yi maulidi ma mu bai dame mu ba tunda ba mun san ba ba shi muka yi ba saboda haka karatu ne wanda dama duk ƙarshen wata ana yin sa kuma mun yi shi kuma dama tarihi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma eh, shek ya ƙara nuna mana wato muhimmancin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa da kuma matsayin sahabbai da irin yadda suke kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ba da rayuwarsu a wajen wato addini Allah ta'ala ya samu dace ah, akwai tambayoyi aka ce masu muhimmanci to da aka za mu amsa su insha Allah za a kira sallah ne kafin nan ba bari mu kira sallah eh. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam mai tambaya na farko yake cewa shi malam gaskiya ne cewa Sheikh Usman bin Fodiyo shi ne ya wallafa littafin ƙawa'idi ya ce don ga wani ƙawa'idi da ake bugawa yanzu in an sa ƙala shirku sai a sa Usman bin Fodiyo a bracket. Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah. Ah, zance na gaskiya ƙawa'idi ba a san waye shi ba. ba san waya wallafa littafin kawai ba shi yasa idan ana bayani littattafan malikiya daga ahlari ake farawa ba da ba ne so wanda sa Shek Usmanu bin ya kila shi a zatonsa Shek Usmanu ne ya yi kawaidi amma a cikin littattafan Sheikh Usmanu ko za ba da tarihin sa faɗi littattafan sa nan ma ba za ka ga kawaidin ba so da ka wallahu alam waya wallafa kawaidi ba mu sani ba abin da ke cikinsa na daidai yana nan a daidai don ya dace da wasu littattafan wanda aka yi na kuskure kuma kuskure ne domin ya saba wa qur'ani ko ya saba wa hadisi amma inda ake samun kurakurai shine aqidan da aka sa a cikin qawaidin farko da can karshe wajen abin nan rashada anan ne galibi ake samun matsala amma wajen farillan sallah sunnonin sallah su farillan wanka sunnonin wanka a wayannan abin da ya shafi kunce kunce fiqh babu wani matsala a ciki na'am yace malam hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa in ɗayan ku zai kwanta bacci da janaba to ya yi alwala kafin ya kwanta ya ce shin mijin ne kawai zai yi alwalan ko dai hadda matar to hadda matan tun da an ce ɗayan ku matan mata shiga sau da haka da namiji da matan duk ana son alwala wanda take ta wato ta mai janaba kuma wannan alwalan alwala ce don ka samu daɗin bacci ka kore wasu aljani sannan kuma ainihin ka zama kana da nishaɗi za ka iya tashi a cikin wato ainihin nishadinka kuma alwalati wanda za a rubuta maka lada wanda bacci baya karyata kana nana rubuta maka ladan sai wata janaban ne ma take karyata malamai suka ce suka ce za su ilta wudu allai sa yanquduhu illa aljima'u wudu junubi lin-nawm in an tambaye ka wace alwalati ba abin da ke warware ta sai jima'i sai ka ce alwalan mai janaba idan zai yi bacci wato ta nan da ladan sa sai wani saduwa da iyalin zai warware ta so wannan da namiji da na mace duk suna bukatan wannan ladan nan yace malam yace mutum ne yake sana'a sa kuma shine yin kek yace wannan kek din da yake yi sai yana dan barbada whisky yana dan barbada whisky a kai don kar ya lalace da wuri yace malam ne hukuncin wannan kek din da aka barbada masa whisky ko kuma yaya hukuncin wannan ma sana'ar tashi ne waski kuma da gaske ne haka yake nufi ko kuma dai isi yake nufi akwai wani abu da ake waski ta ana ji ba musulmi ba ne a yi <laughs> to giya dai haramun ne to da haka ka garbu ka barbada mata giya ka ce don ka ta lalace to kai din ka lalace ko da ita ba ta lalacewa kuma duk wanda ka sayarwa ka sayar masa da giya don hadisi ya inganta abun da ma askara kasiruhu fa qaliluhu haram duk abin da mai yawan sai in ka sha zai sa ka maye to in ka sha dan kadan ma wanda ba ya sa maye shi ma haramun ne to da kila wanda kake barbada ba zai sa maye ba amma yana nan a sunan sa giya so da ka haramun ne so da ka sai ka zabi kai kake son ka lalace ko kuma ainihin abin nan kek ka ba ya halatta wannan wannan haramun ne kuma ka hainci musulmi don ka sayar musu haka kuma Allah sai ya kama ka akan wannan na ita malam kai bayani kan tsayawa wa shugabanni ita shi ɗan wanda security ko ɗan agaji suke yi a bayan masu karatu ko tafsiri shin ya halasta <laughs> da wani yana ga shugaba na baya an saka mai na gara kala <laughs> to tunda security ko yan agaji kaga duk security ya tsaya a kila yana maka yana duba yana kare ka ne zai duba me ya ji zo ya dawo kaga shine matsayin security kenan kamar yana gadin ka ne kada wani abu ya zo ya cutar da kai wanda shine kuma ake yi wa ainihin shugabanni shi kuma dan agaji zai agaza maka ne in kujeranka za ka faɗi daga kujeranka sai ya <laughs> ile tallafo maka ita <laughs> ko in dan karamin tsaro ne zai iya zai iya yi wata kela ilimin sa zai iya kaiwa ya baka ya maka walla ga ya tafi a haka ina ganin babu wani iskali amma idan tsayuwar ya zama tsayuwa ne kawai na nuna isa da wanda zai ka sa girman kai da alfahari to yana nan dai haramun din ne kamar yadda wancan tsayuwar yake to da haka makasudin tsayuwar za a duba me yasa security zai tsaya ko dan agaji ko wani wani dan sanda ko koma dai menene yanda ake wa shugabanni ko wasu mutane ya danganta me sababin wato ainihin tsayuwar nasu wani gidan an bashi ba security jama'a kawai za su iya kada shi wajen gaisuwa ko makamancin wannan kamar irin malamai limamin madina dole aka sa security suna gajin su ba sa sallawa don da za a bari babu masu gaisuwa kawai za su hana su yin sallah a masallacin kawa so idan akwai wannan makasudin shikenan amma in makasudin girman kai ne da nuna isa to wannan kuma yana nan a matsayin cewa haramun ne kamar yadda muka yi bayani na'am wannan kuma ya ce malam don Allah a tunatar wa mutane game da noman da ake yi a makabarta na ɗaya wato na noman road gobe asabar da lahadi noma? to ana sanarwa ke sharan makabarta ko? ana gaitar yan uwa sharan makabarta na ɗaya wacce ce ta ɗini? ta cikin gari ka ita ce tsohuwa ko? na bayan gari ne ko to an ce na bayan gari ne ba ta cikin gari sai wannan yake cewa malam da Allah yana neman a sanya shi a cikin addu'a yana da ya mace yana so Allah a taya shi addu'a Allah ya bata miji na gari sai kuma wani wanda yake sau yan uwa su taya shi addu'a akan ɗansa ko an sace shi ne to ana fata Allah ya bayyana shi sai kuma masu addu'a idi da yawa wanda ba su ambata ba to ubangiji ta Allah bayyana dan duk wanda suka aika addu'o'in su Allah biya musu bukatun su alkhairi mu ma Allah biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya Allah ya ƙara fahimtar da mu addini Allah ya ƙara mana tsoron Allah ubangiji subhanahu wataala ya ƙara mana imani Allah ya kare mu daga dukkan wani sharri Allah ya tsare mana imanin mu ah, Allah ya saka kowa da alkhairi shugaban Sheikh Abdullahi Balalo muna godiya bisa wannan ziyarar da aka kawo da kuma faɗakarwa da aka mana Allah ya saka da alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين